بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى wannan yammaci na talata goma sha shida ga watan rajab hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da shi daga watan janairu 2026 miladiya a kamar yadda muka sani tsawon lokaci darasinmu na ranar talata ya kaya saboda da littafi da muka yi ba mu samu sa wani ba cikin Allah kamar yadda muka sanar a darasin mu jiya an samu da kai guda biyu na farko yana da alaƙa da tarihi wato nabiyun rahma wallafar malaminmu profesa sani umar rijiyar lemu wato yana da alaƙa da tarihi ne daga cikin jeren giyar littattafai da imamul bukhari center na research da kuma translation ke yi an gane ko mara ya wallafa wannan littafi yana da matukar kyau wannan ma bugun da muka samu shine bugu na biyar wanda ya kusanto da abubuwa sosai na tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a ƙarƙashin fadin Allah madauki sarki wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ma'ana ba mu aiko ka ba sai rahama ga mutanen duniya gaba daya to daga nan ne malam ya samo sunan da ya ba littafin ya ce annabin rahama an fahimta siratun wa durusun wa iba ma'ana tarihi da darussa da kuma ababen lura a tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda a cikin iko Allah muka zaɓi yau talata ta zama ita ce ranar da zamu rika karanta littafi na nabiyar rahma daga nan kuma sai da ranar alhamis wanda shi ma muka zaɓi wannan littafi na wato ma'arakacin shaitan bainal eh, bainal insan wato yakin da ke tsakanin shaitan da ɗan adam tun tale-tale wanda har yanzu a cikin yakin muke za a zo wani abu ya faru a ce sharrin shaitan ne A daga kaza shaidan ne waye mutu shaidan ne da abubuwa da yawa wani yaƙi ne da ɗanɗe shi ma kuma yana da alaƙa shi kuma da gyaran zuciya wanda wannan muka zaɓe shi insha Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance cikin darussan da zamu yi ranar alhamis in Allah ta'ala ya sa muna raye to da wannan kenan zai zama duka a cikin kwanakin nan guda biyar da muke karatu kullum kowanne akwai ranar darasinsa, sa insha Allah ta'ala yanzu ba mu da gibi ko daya ya sai dai mai ta dan maimaita wasu darussan da mun sami ba idan wasu uzuri ya faru muna fata Allah madauki sarki ya mana gamo da kashar ya kuma datar da mu kuma ajiya ɗaya daga cikin bayan Allah da muke sallah da su a wannan masallaci ya biya kuɗin littattafan gaba baki ɗaya an fahimta muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa albarka Allah madauki sarki ya sa a mizani so wannan shine a taƙaice a muna da saura muska uku da za su kawo muna wannan don sai da aka ɗibo sun ɗauka akwai duka sai suke cewa guda goma sha biyu aka samu a shi a ƙasa to yanzu dai sun yi alkawari mun dai ba su kuɗin duka su yanzu muna musu guda uku za mu ƙara ya zama cikin sha biyar yanzu guda sha biyu ne muke da su ni na ga sha biyun masu ɓace ne ɓat yanzu yanzu amma dai khairan insha Allah za mu fara da muƙaddima an fahimta da shi malam ɗin ya yi wato muƙaddimar za ku ga guda biyu ce akwai muƙaddima ta farko na bugun da aka yi ne sannan akwai mukaddima ta shi mai littafi a kan littafi ita ce ta shafi ya kamata mu karanta a shafi na ba mukaddima ta shafi na biyar ba shi na shafi na biyar ya shafi bugun ne ɗaba'ar da kamfanin da ya buga da ce da ce irin wannan to duk ba shi muke bukata ba ko so muna so mu ji introduction din shi a kan littafin ne shafi na shida daga nan za mu fara insha Allah ta'ala malam yace alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa godiya ta tabbata ga Allah kuma Allah ya isa ya zama abun godiya shine ma'anar wa kafa in ce ka gode wa Allah to kasan godiya ce aminci da salati su tabbata ga bayin Allah zababbu an fahimta waɗanda ya zaba amma badu malaici bayan haka fa inna siratan nabawiyya lamin ahammi ma yajibu an tusrafa ilayhi inayatul muslimu bidirasati wa ta'ammul lallai tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga cikin muhimman ababen da suka zama wajibi wato a karkatar da kulawar musulmi zuwa gare su ta hanyar karantawa da kuma ta'ammuli a kai istikhlasu durusi wal ibar da kuma takaito darussan na tarihin da kuma wa'azuzzuka da ababen lura da ke cikin tarihin wala ma fi hadha al Malam ya ce musamman ma a wannan zamani alladhi ishtaddat fihi ghurbatu al-islam wal muslimin wanda bakuncin musulunci ya tsananta da kuma musulmi ma'anan bakunci shine wanda ke dan musulunci ma ana ganin shi kamar wani bako ne kawai ana ganin mutum bako musulunci ma ana ganin shi bako ne yace musamman a wannan zamani ya ce wa kasurat alaihim hajamatun sharika da ainihin wato ca da al'ummomi suka yi kan addinin musulunci wa ma yi bihi hadha ad-din min min ittihamat qali'a da irin wannan addini yake tunkara na tuhume-tuhume da yawa a ce shi ne ɗan ta'adda a ce shi ne mai sada zaune tsaye duk ba haka ba ne. sai ana tuman musulunci da abubuwa da yawa an aka samu bandit sai a ce ai musulmai ne an samu yan boko haram ba sai a ce ai musulmai ne ko ba haka bane irin wayannan abubuwa addinin musulunci yana cin karo da irin wayannan abubuwa Allah ya ce fal muslimuna ahwaju ma yakununa min ayyi waqtin mada ila al-awjati as-sahihati ila dinihim wa tamassuki bi thawabatihi bi thawabatihi musulmai duk inda suke suna tsananin bukata zuwa ga komawa zuwa ga haƙiƙanin addinin su da kuma riko abin da zai tabbatar da addinin wata da biki ta alimihi tabbaka karantarwar addinin fi waƙi hayatihim a cikin rayuwarsu gaba ɗaya ta yau da kullum wasiratin nabawiyya tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hiya tarjamatul amaliyyati li hadha ad-din shine kusan fassara a aikace na wannan addinin dan kana so ka gane meye addinin musulunci to ka karanta tarihin annabi a aikace shine musulunci ya ce faƙar kana sahibu ha alaihi salatu salam. ma'abocin wannan addini annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama huwa man sana'ahu allahu ala ainihi wala shi ne wanda allah ya kera shi akan idansa mana allah ne ya kera shi shi manzan allah ko ba ka ba wa wasafahu bai siffanta annabin bi qaulihi inda ke cewa innaka la ala khuluqin azim lalle kai ana kan wasu ɗabi'u wanda yake masu girma wa aisha radiyallahu anha na na Aisha Allah ya kara mata yadda lamma su ilat an khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka tambaye ta akan halaye da ɗabi'un zan Allah sallallahu alaihi wasallama ajabat bi kalimatin muktasara sai ta ba da amsa da wata takaitacciyar kalma jami'a kuma kalmar nan ta game komai gamammiya ce sai ta ce kana khuluquhul qur'an ɗabi'un zan Allah sune alqur'ani in dai kana so ka san manzon Allah da ɗabi'unsa to karanta alqur'ani kawai duk abin da qur'ani yace ayi annabi ya yi da abin da ƙwararren ce ka kai annabi ya bai su su ne ɗabi'unsu gaba ɗaya ba ta tsaya tana dogon bayani tana ce ai yana kaza yana kaza bai kaza bai kaza ana hulquhul qur'an kawai shikenan ta gama ba da amsa a takaice malam ya ce fasiratul nabawiyya tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maidanu rahb bid-durus al-amaliyya wal mumarasat al-fi'liyya li tarihin annabi fili ne wanda ke maraba da darussa na ilimin muka a aikace an gane ko da kuma ilimi na ainihin wato wanda za a koye shi ko kuma a ɗabbaka shi a aikace a na wannan addini A fahiya muzayyajun da hayatihi basulan wa ka'idan wa insana tarihin manzan Allah ya gwama wasu al'amura da suka shafi rayuwar manzan Allah a rayuwarsa a matsayin shi na manzo rayuwarsa a matsayin kwamanda rayuwarsa a matsayinsa na ɗan adam ma gaba kida duk tarihi ya haɗa waɗannan abubuwa malam ya ce wa baina hayati ashabihi sannan kuma tarihi ya nakalto mana ma hadda rayuwar sahabbansa radiyallahu anhum Allah ya ƙara musu yadda atba'an mukhlisin mabiyansa masu tsarkakan zuciya wa awanan mutahabbi mataimaka ne su ga manzon Allah masu son junansu wa junudan runduna ce su ta yaƙi munaziri na waɗanda suke ba da lokacinsu da ƙarfinsu da masu ƙafafan addinin musulunci fa jama'a diwani sirati bainal masdari wa tadbiqi sai zamanto diwani na tarihi ya gwama tsakanin asali da kuma tabbakawa wal uswatul hasanati wa tarbiya da kyakkyawan koyi ga manzon Allah da sahabbansa da ma tarbiya gaba ɗaya a ciki tawjihatuhu wato shawarwarinsa wa aqwaluhu da maganganunsa sallallahu alaihi wasallama shi annabi, wa af'aluhu da ayyukansa masdarun wato wani source ne wa tadbiqun li dini ad-din wanda yake kuma da dabbaka wannan addinin shi yasa ma qur'ani Allah ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana annabi ya tattaro wannan kuma tarihi ya kawo mana yace kama kana uswatun hasanatun li hada al-umma kamar yadda annabi ya zama a kyakkyawan abun koyi ga wannan al'umma wa hayatuhu ma ashabihi rayuwar manzon Allah tare da sahabbansa durusun maidani wani irin darasi ne na fili a ƙasa wato on fili ne da ake kallon sa gashi a ƙasa ana kallo bi ta dike hada ji wajen tabbaka wannan addini zaga sahabbai suke mu'amala da juna ya suke haƙuri da juna wajen gaskiya wajen amana wajen tausayi wajen kaza duk ga sanan sahabbai sun mana wannan ala abdul waqi gashi nan a fili muna ganin sa malam yace wa qad tawakhina في جمع مادة هذا الكتاب الاعتماد على المصادر الأصلية yace mun yi iya bakin kokarinmu don mu ga cewa wajen tattaro wannan darasi na wannan littafi mun dogara ne kadai akan sos na asali da ya shafi tarihi mana sos na asali a tarihi na tarihin manzon Allah lissiratin nabawiyya bil idafati ila al ifadati min ba'd al kutubi tare da kari ma akan waɗansu littattafai na alkutubin mu'asira littattafai na zamani almutakassisa waɗanda suke keɓantattu akan wannan fanni na tarihi wa ala na daga cikin waɗannan littattafai ma da muka ƙara wato kitabu siratin nabawiyya wato littafin tarihin manzon Allah fi dawil masadir al-asliya bisa haccen sos na asali sunan littafin kenan littattafur mahadi razaqullah na wani babban malami Dr. Mahadi Rizqullah da kuma littafin asiratin nabawiyya sahiha wato tarihin manzan Allah ingantacciya na shi kuma a doktor akram biya'ul umri shine ke da wannan littafin sannan da tarihi littafin asiratin nabawiyya ardun waqi wato tarihin manzan Allah fili da kuma waqa'i da ababen da suka faru wasu halil ahdath da kuma warware ababen da suka faru a cikin tarihinsa na shi kuma doktor Ali Muhammadu Salabi da kuma littafin waqafatun fi ghazawatir rasul sallallahu alaihi wasallama wato ababen lura a yaƙoƙan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shekina malam ce na malamin mu Dr. Muhammad bin Abdullahi Zarban al-Ghalibi Allah ya ji kansa da rahama wannan malamin mu ne a Jami'ar Islamiyya shi saka ji malam ya ce na malamin mu wannan malamin ba zan taɓa manta da shi ya kama hannuna na ya ajiye wurin wurin masu interview su interview sun yace a mun interview lokacin da na yi jarabawan zuwa Madina har yanzu ban manta ba kuma wannan uba ne duk wani dan Najeriya da ya karatu a jami'ar madina to wannan uban shi shi ne ubanmu su suka kawo daura da abubuwa da yawa ya san najeriya ciki da bai har ya fi dan najeriya sanin najeriya wallahi yana jin wasu 'yan kalmomin hausa dai duka hausa yake amma dai yana dan ya san matsalar kudanci da arewaci shi ya sani wallahi shekarun baya Allah ya masa rasuwa to kaga shi zarbanul ghamidi din kuma shine shine bosa na jami'ar islamiyya islamic university har ya mutu duk tsawon shekarun sa su bin fasuwa ya dinga arzai kuma yana ɗaya daga cikin limaman masallacin uba nan awul masjidin usis ala taqwa an fahimta zarbal al-ghamidi ke to wannan malami shi ke da wannan littafi ma'ana abun lura akan ya koka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan lokacin da malam ya rubuta littafin malam bai rasu ba shi ta sai cewa fa'ahullah Allah ya datar da shi sai cewa sallallahu alaihi wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa katabahu Muhammad Salim bin Umar Musa wannan littafi kamar yadda na faɗa na Professor Sani Umar Rijal Lemu ne wannan ya yi wannan introduction ran shida ga watan safar 2029 yanzu muna 47 shekara nawa kenan yanzu ya 18 kenan yanzu muke karanta littafin mu kuma kuma wannan ɗaba'a ta biyar ce ko hudu ma na ce mana ta hudu ko ta biyar wannan ga ɗaba'a ta ne tabiyarci wannan ɗaba'a ta biyar ce wanda ya daidai da sha uku ga watan february 2008 an fahimta 2008 shekara nawa kenan tuta zana da ta zuwa sha tara ko eh ya ce madinatu kano a birnin kano kenan al-islam kaji sanin mai da ke ci al'islamiyya harasa Allah Allah ya tsare a sunan baban shi kenan ku ne kuke zama rijiyar lemu ai a wannan daga baya ne ai amma shi ai su ce da iyayensa da kuma amma shi haifaffen maka ne ba a maka aka haife su maka dai ta saudiya a nan suka girma suka taso daga baya ne suka dawo asali masha Allah to alhamdulillah to eh a kora za a ɗan haska maka ka fahimci abin yadda idan aka shiga cikin karatun to zai taimaka maka sosai ka gano inda aka dosa wannan shimfidan malam ya ce zai yi ta ne a kan ibadatul asnami fi jaziratul arabi qabla islam wato bautar gumaka a jazirar larabawa kafin zuwan musulunci ka dura a jazirar larabawa ba a duniya ba a yankin larabawa kadai kuma kafin zuwan musulunci a jahiliya wannan ce istamarrat qabilatu khuza'a akwai wata qabila da ake ce mata khuza'a ita ce ta ci gaba da jagorantar ala wilayati shi'unil ka'aba take kulawa da al'amuran ka'aba wannan ka'abar da kake ganin ta a wancan lokaci baitul haram shi kansa masallaci ne alfarma ta ka'aba ma yuqaribu 300 sana kusan shekara 300 kabilar khuza'a ita ce take kula da wannan an fahimta wa kanat wilayatuhum fi ghayati su'i wal fasad amma jagorancin da suke kuwa ya kai matuka wajen mulkin kama karya da zalunci da mugunta ka suke eh mugunta iz jihim nash'at ibadatul asnam domin jikinsu aka samar da gumaka bainal arabi fil hijaz a tsakanin larabawa a yankin hijaz فقد كان كبيرهم ورئيسهم عمرو بن لحي domin shugabansu jagoransu wanda ake ce masa amro ibn luhai kad kharaja min makka ya fita ne zuwa makka ya fita wajen makka matsayinsa na shugabansu da ya fita ya tafi ila sham fi ba'd umurihi dan gabatar da wasu al'amuran shi da ya tafi sham falamma qadima lokacin da ainihin wato ya iso ma'abun min ardil balqa ya zo wani yanki daga ainihin wato garin balqa an gane wannan ko wani gari ne a sham an gane wannan ko yana cikin mamlakar urduni yana karkashin jordan a yanzu an gane ko shi wannan gari wani gari ne wanda yake ya haɗa tsakanin oman da kuma babban birnin jordan ɗin an fahimta su shi ake ce masa balqa to da ya isa wannan guri shi wannan amr ibn luhaidam ya ce ra'ahu ya abu dunar asnam a wancan lokacin sai ya ga suna bautar gumaka a hijaz afwan ashirin ya ga suna bautar gumaka qala lahum sai ya ce musu ma hadhihi al wai menene waɗannan gumaka lati rakun ta abudun wanda ga kuke bautar mawa qalu sai suka ce lahu suka ce masa hadihi asnamun na abuduha sannan gumaka ne muna bauta musu ne fanastamratuha tumtiruna muna neman su mana ruwa sai su dinga mana ruwa an fahimta yace wa nastansuraha tansuruna muna neman taimakon su ko suna taimakon mu faqala lahum sai yace musu afala tuqinani min ha kanaman sun ba ku dan ban gungi kai mana ni ba kuna ji ku bani gunki ɗaya mana ni asiru bihi ila ardil arab in tafi da shi zuwa ga yankin larabawa da sham a yankin larabawa bane in taho da shi fa ya buduhu su ma su dinga bauta masa fa tsauhu sanaman sai suka bashi wani gunki Ya yuqalu lahu hubal ana ce ma wannan gunkin hubal ka fahimta fa qaddama bihi maqadima bihi makka ya taho da wannan gunkin zuwa makka fa nasabahu ko fa nasabahu ya kafa shi wa amara nasa bi ibadatihi ya umarci mutane su dinga bauta masa wa ta'zimihi su dinga girmama shi wa huwa alladhi hamala quraishan ala ibadati al-asnam wannan mutum amr ibn luhay shine wanda ya ja quraisha suka fara bautar gumaka subhanahu Allah wa qabbahu Allah ya Allah ya tsine masa haji fi akai Thank you. ai shi ne kuma shi ma ka gane duka a wajen jahilci kawai dan kaga mutane na wata goma kafin ka kawai sai ka ce a kawo shi garin kuma ya ga gasu da ɗakin ka'aba tun a lokacin suna ana bautan shi ana zagaye ɗakin ma kawai sai kawo musu gumaka malam ya ce wa qad tabbata fi sahihaini ya tabbata cikin bukhari da muslim min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu hadisin abi hurairah Allah ya karba masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace annabi alaihi salatu wassalam ya ce ra'aitu amr ibn luhay ibn qamma'ata yace naga amr ibn luhay dan qamma'a din nan shi wannan mutumin yujarru qasabahu fi nari wallahi yana jan ainihin wato jikinsa yana jan kafarsa a cikin wuta kana awwalu man shine farkon wanda ya fara kafa waɗannan sa'iba ba su ne irin dabbobin da ake yin ake kiwo gumaka da su shi fara irin wannan abu ma ya ce a rika musu yanka annabi ya ce ya gan shawuta wuta kana hadar rajul ahad muluki khuza'a kuma wannan mutum ɗaya ne daga cikin wato sarakunan khuza'a ina fata ana fahimta Allah ya ce wattakaza ahlu kullu darin fi darihim abu duna wukali kowane gida kowane family sai suka samu nasu gunkin a family su da suke bauta mawa fa idza arada ar-rajulu minhum safaran idan wani a cikin su yana so ya tafiya tamassaha bihi sai zo ya shafi gunkin nasu ba akwai gunkin a gida tamassaha bihi ya shashafe shi hina yarkabu lokacin da zai hau abun hawansa fa kana zalika akhiru ma yasna'u hina yatawajjahu ila safarihi kuma shine farkon ne karshen abin da zai aikata daga sanda ya umara zai tafiya shine je ban kwana da wannan gunkin ya shashafe shi ya nemi albarka ya nemi tabarruki wa idza qadima min safarihi idan ma ya dawo daga tafiya shi ma ta masa hadisi sai mutum ya zai shafe shi wa kana zalika awwal ma yabda bi zaman farkon abin da zaka fara da shi ka je ke gunki mara ba cewa ka dawo yadda yake ka lafiya ya gaji ka dawo lafiya ka je ke mara ba da shi ya maka mara ba qabla an kula ala ahli gabanin ka je wurin iyalanka wa kanat al arabu qad ittakhadhat ma al ka'bati dawagi larabawa sun su da dagutai a cikin ka'aba wa hiya buyutun tu'azzimuha ka ta'zimul ka'aba wato waɗannan dawagi din waɗansu ɗakuna ne aka yi su wanda su larabawan suke girmama su yadda suke girmama ka'abar kanta laha sadanatun wa hujja suna da sadana sadana su ne masu tsayawa suna kula da ɗakin an gane irin mutanen nan wa ake ce musu ne mutane ne su a cikin mutane suke su ne masu tsayawa su suke buɗe ɗakin su suke kulle su suke kako su suke goge abin su ake cewa sadana wa hujjab suna da irin kamar P.A wanda ce ka ganshi zaka shiga zaka bada kuɗi zaka sa gura a ce ka cire takalmi za a shafa maka wani abu amma menene su ake cewa wannan duk suna da shi wa ha kama tuhdilil ka'aba kuma ana ba dakunan nan kyauta yadda ake ba ka'aba wa tatufu bihi kuma suna yin wa innan dakunan na dagutu ka dawafa ha kamar yadda ake yin dawafi biha a rashin ka'aba wa tanharu indaha suka je su yanka ma wurin wayannan dakunan wa hiya tu'rafu fadl al-ka'bati alaiha ko hiya ta'rifu fadl al-ka'bati alaiha amma kuma duk da ka san san fallar ka'aba akan su cewa falala ka'aba ta fi duwa innan daraja amma duk da aka su ma ana musu abin da ake li annaha kanat qad urifat annaha baitu ibrahim al-khalil domin ita ka'aba an riga an ta dama can da cewa ita dakin annabi ibrahim ne ba Allah salatu wa masjiduhu kuma masallacin annabi ibrahim ne ka'aba ba ba'atha Allahu muhammadan lokacin da Allah ya kuda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama tauhidi da kadaita Allah abu alaihi zalika sai da suka aibanta masa zuwan cewa a daina bautan wa'annan kananan allolin a bauta wa Allah ɗaya suka ce a ja'ala al-alihata ilahan wahida ya zaka sanya Allah ɗaya ya zama abin bauta kawai shi kadai ina su hubal ina su lata ina su manata ina su uzza eh da za ka zo ka ce abin bauta kwaya ɗaya ne suka ce inna hadha la shay'un ujab lalle wannan abun mamaki ne a ce duk mu bar allolin mu dawo Allah ɗaya san shi kadai wa ja'a fi sahih al-bukhari ya zo cikin littafin sahih al-bukhari an abil aqarib radiyallahu anhu qala yake cewa kunna na abudul hajara yace mun kasance muna bautar dutse fa idza wajadna hajaran huwa akhyaru minhu alqainahu idan muka zo mutum da yake bautar dutse fa ya rike dutsen sa yake tafiya yana zuwa ya ajiye shi yana tabo sa can ya tafi wani ga wani dutsen da ya fara shi sau sai yadda wannan dutsen sai kawo wani dutsen ya canza da wani dutsen <laughs> haka suke sai sai su yadda wancan su hawa ne wa a kazan al'asar mu dauki wani fa ina lam najid hajaran idan ba mu samu dutse ba Ya ce jama'a na juwatan min turabin Ya ce kawai sai mu tattara ƙasa haka muke yi maji ina bishati sai mu zo da ya fa hamallahu alaihi wa halabnahu kai sai mu zo mu tatsi nonan tinkiyan nan akan wannan kasan da muka tara an fahimta sun ma dufna bihi sai mu rika kewaye wannan nona da muka tara na wannan haka suke Allah ta ji irin abu Allah ya kyauta to durusun wa ibar darasan da za mu samu a cikin wa'annan dan shimfida da malami hajjire da farko an gaya mana ga yadda yake larabawa yake kuma aka bari ya ce to daga ciki ya nuna mana annal araba lam yi abdul asnama la le ce fadihim annaha khalaqatkum aw khuliqat as-samawati wal ard inma kanu yastajithuna biha min dunillah ma'ana larabawa ba su bauta wa gumaka ba Dan wai sun kudurta cewa su ne suka halicce su ko suka halicci sammai da ƙasai ba don wannan suka bauta musu kuma ya wasa takwa ba sun bauta wa gumaka ba ne don wai gumakan ne suka halicci sammai da ƙasai suka halicci kowa da kowa a'a na inna ma kanu yastaghithuna biha su suna neman agaji ne da wa'annan gumakan kawai min dunillahi kuma bayan Allah wa yatlubuna minhum jala al suna neman su yaye musu damuwa in sun shiga damuwa waje tela bin naf'i wai su janyo musu amfani kawai shi dan wannan suke amma sun san ba su suke halitta ba ko fahimci wannan abu na biyu malam ya ce ɗaya eh, za mu jurmi man kana sababan fi halakin nasu wa balali yana nuna mana girman laifi da zunubin wanda ya zama shine dalilin halakar da mutane da batansu daga illar halakar da mutane ya ce wa annahu ya hamilu auzarahu wallahi kuma zai ɗauki zunubinsa na batar da mutane da ya yi wa auzarahum zai kuma ɗauki zunuban waɗanda ya ɓatar? kamilatan yawmal kiyama cikakke ba rage ranar tashi alkiyama kamar yadda Allah ya ce liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal kiyama, wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yadirun Allah ya tsare la uku fihi dalilun ala anna ba'd ahli al-jahiliyyati bi jurihim wannan bayani ya nuna mana ashe wasu daga cikin mutane na jahiliya kafin zuwan ma musulunci ana nan ana musu azaba sakamakon tsabar rashin mutuncin da suka shuka kamar yadda aka ga amur bin luhai ko ba haka bane annabi da kansa ya tabbatar da ya ganshi ana masa azaba a wuta amur bin sannan na hudu safahatul mushrikina wa hamaqati dolanci da cin mushrikai ya fito a fili yace iz abadu asnaman domin sun bauta wa gumaka min sul'i aidihim wanda su suka sassaƙa da hannunsu ina fata ana fahimta to ga wasu 'yan tambayoyi da malam yake yi don maraja na farko da za a tambaye ka yanzu a ce man awwalu man udkh man adkhala ibadatul asnami jaziratul arabi wane ne farkon wanda ya fara shigo da gunki cikin jazirar larabawa wa zaka ce ha amr ibn al-hayy haiko daga wace kabila khuza'a dan kabilar khuza'a wanda suka kasance su ne suke jagorantar mulkin kula da ka'aba da harami sama da shekara 300 a zamanin jahiliya wa min ayyi qabilatin huwa ko shine muka tambaya aka ce daga khuza'a tambaya ta biyu amma za akhbara anhu rasul sallallahu alaihi wasallama menene labarin da annabi ya bada annabi ya bada labarin ya ganshi a wuta ba ka bane ana masa azaba laukushi da uzkur halatul arabi ma asnami zaka yi faɗa mana bayanin yadda larabawa suke tare da gumakan su kwarai zaka iya sun kasance ba sa tafiya sai sun nemi izinin su ma sai sun yi ban kwana da su da sun dawo su za su yi musu maraba sannan suna neman albarka a wurin su suna neman ruwa suna neman arziki suna neman kaza har ma akwai wanda ya tashi tafiya suna da na tafiya ba banda na gida suna da na tafiya wanda in zaka yi tafiya balaguro daga nan zuwa Maiduguri kana da Allah wanda zaka ciro shi in kun tsaya a masallacin matafiya ku fito da shi ka dan yi addu'a in kun wuce kun kun kai zangon aya ko kun kai wani wuri na ma ka dan ƙara fito da shi to shi wannan da ya tafi da nashi Allah nashi na kuza ne irin na kuli kuli din nan to yunwa ya dame shi kuma guzuri ya kare kawai sai banta rai mai kunne ya dan cinye ya ji daɗi to ka ko yunwa za ta kashe shi can sai cinye kafa ɗaya ya cinye hannun sai ya cinye Allah ma dai ka kawai <laughs> kaga ga ka gane aikin banza ne ka gani cutar nan tambaya ta hudu da yace uzkur an min durusi hadha al Za ka dan ya faɗin wani abu daga cikin darasin wannan ɗan shimfidan da aka yi wanda malam bai kama kai kai kanka ke tunani me za ka ɗanya faɗa ina ake maka jari ne mai daraja tun a wancan tun a jahiliya ma ƙwarai da gaske Na akwai wani kuma Hanna? <laughs> kuma zai nuna maka yadda mutane suke bin shugabanni kawai da jahilci in ba aka cewa mutum shugaba ne to kamar shi duk abin da ya kawai daidai ne su a gurinsu ba kuma haka ya kamata a to sai yanzu ya zama na gudun su kwarai da gaske ne a haka ne kuma kuskure ne duk ba daidai bane ya kamata a ce hankalinmu da tunaninmu ya zama muna karrafa shi mu yi tunani duk abin da shugaba zo da shi ya yi daidai bai yi daidai ba sai mun auna mu gani wanda zamu kuma ko ba wanda zamu bane a gani to Allah ya yafe mana Thank you. Eh. su da ba da a ba su wani suke ya kamata mutum ya yi don Allah idan mutum ya zama bai yi don Allah ba sai don a biya shi to wasu suna ganin ba laifi ba ne wannan kai aiki a biya ka nan mutum yana so ya je wani wuri bai san yana wurin yake ba sai ka kai shi ka nuna masa to amma inda matsalar shi ne so da yawa kamar yanzu wannan kes da kake faɗa masu yawo ma na wannan ziyara din su na farko dai sana'a ce su karuwansu kuma da abin da za ka yi ka yi daidai ba ka daidai ba abin su kan tarihin ma mai fara a wurin ba balle su karantar da kai su ce maka nan shine wuri kaza kuma da ka je suna maka cewa waya waya yalla yalla yalla ai sauri so suke suke ka wani wuri sun kosa su gama da sai su dauki wani fasinjan kuma kuɗi kawai suke nema to shi sa kake ganin mahimmancin bisa na aikin haji kafin a tafi haji sannan bayan hakan kuma mahimmancin malamin bita a maka tare da alhazai ko a saudiya an haka don ya ci gaba da abin da ya karantar da su a nuna ma alhazai ga abin da ya kai su ga abin da ke wurin nan nan ne wuri kaza nan ne wuri kaza ina fata ana fahimta Allah ya kyauta suna sana wallahi wallahi kawai da kai suke kawai yanzu kasu sun samu kawai suna suna neman rin arziki har suke cewa wa arzikin su ne suke zamu wallahi su suke cewa rin eh tana da kyau a shi rufin arzi shi ma kaga ai amurbin lahai wani abu ya kai shi daga nan kuma ya je gano musu fitina a ya gano musu fitina wa malam ya ce nasabuhu sallallahu alaihi wasallama wato nasabar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kisu zawaju abdullahi bin amina da labarin auren abdullahi da nana amina su waye nan? iyayen manzan Allah ne kaga tun daga kansu ba aka fara nasabar manzan Allah malam ya ce huwa muhammad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 wa adnan min waladi isma'il shi adnan din nan daga cikin ƴaƴan annabi isma'il ne wa isma'il huwa ibnu ibrahim alaihi assalam annabi ibrahim alladhi ra'ahu abuhu ibrahim alaihi fil annahu yadhbahu shine wanda babansa annabi ibrahim mafarkin gashi yana yanka shi fastaslama li amrillah duka su biyun suka miƙa wuya ga al'amarin Allah umarninsa na a yanka shi shi uban ya yanka ɗan shi ma ɗan ya yarda a yanka shi afadahu Allah bi zabhin azim Allah ya fanshe shi da wani abin yanka mai girma shine wanda Allah yake cewa fadainahu bi zabhin azim ko cikin alqur'ani kaga dan manzon Allah wani dan wani wani dan wani wani dan wani wani dan wani wani dan wani mutum daga kan shi annabi Ibrahim nan da aka haifa annabi Ismail ba a sake samun wani annabi ba a wannan tsatsar sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma shi dan uwansa kanin annabi ismail din wato shi ishaq da ya haifi su annabi yaqub duk su suke kaiwon annabawa nan dukan su kuma a cikin zamun annaba su annabi yusuf su waye su yahuza su lawi har su annabi isa har su annabi musa duk wannan tsakani wa ummuhu mahaifiyarsa kuwa ita ce aminatu bint wahab me yasa da aka kawo tarihinsa sai ba a ce da baban shi kuma shine wani ba ai an gama da baban shi tunda aka faɗa nashi an faɗa na baban dan ana cewa huwa Muhammadu bin Abdullah kawai shi yasa baya bukata ka maka wannan bayanin to yanzu ita uwar ne ake bukata yanzu a faɗa nata sai aka ce ita kuma Aminatu bint Wahab ita ce Amina bint Wahab bin Abdulmanaf ɗan Abdulmanaf an fahimci wannan ko sannan kuma bin Zuhra ɗan Zuhra bin Kilab ibn murra ibn kaf ibn lu'ay bin ghalib bin fihr kaga sun hada kakanni ko da uwar sawaye ta bangaren kakanninsu wa abuha yawma idin huwa sayyidu bani zuhra baban amina a wannan lokacin shine shugaban bani zuhra nasaban wa sharafan a nasaba daraja babanta wato ta fito daga babban gida ita kanta وقد تزوج بها عبد abdullahi baban manzan Allah ya aure ta ita amina wa hiya yawma idin afdalu imra'atin fi quraish a wannan lokacin ita ce mafi lalan mace a cikin qurayshawa wacce tafi kowa nasaba wa mawdi'an tafi kowa nasaba bi matsayi na amina tafi kowa an fahimta wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khairu ahli al-ardi shi ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine mafi alkhairin wanda ke bayan kasa wajen nasaba alal itlaq gaba daya ba wanda yake nasabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ajmalu minka lan tara qattu aini inji al-talib ibn sabit wa afdalu minka lam talid an-nisa'u khulitta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khulitta kama tasha'u sallallahu alaihi wasallam ولنسبه من الشرف على ذروة واتو نسبت نادى matsayi na ƙarshe ƙololuwa wajen daraja wa ada'uhu wato maƙiyansa ma ya shahadu na lahu bi zalika sun shaida wannan su kansu wa shahida lahu bi haza wanda ma ya ƙara shaida wannan shi kansa abu sufiyan abu sufiyan baina yadayi malikun rom hirakal a gaban malikun rom cikin rumawa hirakal a gaban su Abu Safiya ne shi da cewa Annabi Muhammad mutum ne mai daraja lokacin da zai yana kai gulman su a lokacin bai musulunta ba akan kaza kaza kaza yake tambayar sa wane ne manzo Allah su suke bin shi wane ne shi kaza kaza yace ai mutum ne mai daraja mutum ne mai kaza yana faɗi duk da kuma ba kafiri bane kuma an ce wal haqu ba musulmi bane ke wal haqu ma shahida bihi al adu ko gaskiya ita ce abin da abokin ba maki kama ya shaida haka cewa ne kaza ya faɗi wannan abu sai ƙarshen gaskiya kenan babu jituwa tsakanin wane da wane amma wane mai ce gaskiya yana da yafi ne gaskiya a gaskiya shine mai ilim, a gaskiya ni ne kaza an fahimta wanda abokin gaban ka ne wanda a bisa gabi an san abokin gaba zai ma abokin gaban shi ƙarya ya mai sharri ya ɓoye alkhairansa amma sai ya zo ya faɗa wannan yana ƙara tabbatar da cewa wannan abin gaskiya ne tun da gama abokin gabansa ya tabbatar da haka fa ashrafu alqawmi qaumahu mafi darajan jama'a ko al'umma ita ce al'umman manzan Allah wa ashraful qaba'ili mafi darajar kabila ko ita ce kabilatu kabilar manzan Allah kan wasila ibn al-asqa an samu daga wasila ibn al-asqa radiyallahu anhu qala yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake naji annabin Allah an tabbata a gare shi yana cewa inna Allah astafa ta min walad Isma'il lalle Allah ya zaɓi kinana daga cikin ƴaƴan annabi Isma'il a familin Isma'il sai aka zaɓi wani kinana da Allah ya zaɓi kinana malam ya ce wasu ƙafa ƙuraishan min kinana su kuma a cikin kinana ma sai aka zaɓi ƙuraishawa daga banu kinana sannan wasu ƙafa min ƙuraishin bani hashim a cikin ƙuraisha ma sai aka zaɓo banu hashim sannan sai ya ce a cikin banu hashim wa tsafani min bani hashim ni kuma Allah ya zaɓe ni a cikin banu hashim kaga zaɓin zaɓin zaɓin zaɓin zaɓin zaɓi ne shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gane ko lokaci ya yi daidai da talatin da biyu ne ya kamata a tsaya eh to in ji haka ya kamata mu tsaya sai mu tashi akan min hikmati hadha al daga cikin hikimar zaɓin nan da aka yi a zaɓo annabi daga nan daga nan ma a zaɓo can daga can ma a zaɓo can wato yadda ya zama zaɓin zaɓin zaɓin zaɓin zaɓin zaɓi Allah madaukin sarki ƙara ƙara annabi daraja da ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah